الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن كان يؤمن بالمليك إلهنا فلا يؤذي جارا صالحا غير مفسدين آه، درس دمك كراتو على الألفية في الآداب الشرعية ناب ضمالمي آه، الحافظ العلامة Muhammad ibn Abdul Kawi al-Mardawi Allah ya masa rahama za mu tashi darasi na talatin da biyu in ba manta ba fasalin da malam yake magana yana magana ne akan girmama bako akan da makoci shine asalin fasalin da muke karantawa wanda muka ainihin wato kwana akai inda malam yake magana akan idan mun duba fasalin zamu ga takin babin ya yi masa ne akan wasu abubuwa da muka ambata a baya a daga cikinsu akwai girmama bako karɓar bako da kuma kyautatawa makoci da kuma kyautatawa makoci to a cikin jerin maganganun da malam yake yi idan mun duba baiti na ɗari da talatin da uku haka ne ko ɗari uku da talatin da ɗaya baiti ne ɗari uku da talatin da ɗaya yana magana a kan rashin cutar da makoci shi ne ke man kana yu'min bil maliki ilahina wanda ya kasance ya yi imani da almalik Allah mamallaki ilahina abin bautar mu Falayu zai jaran kada ya cutar da makocinsa fali'an wanda yake mutumin kirki ghayr mufsidi ba mai barna ba ba mai barna ba a wannan baiti malam yana magana a game da girmama makoci da kuma rashin cutar da shi mun yi bayani a baya me ake nufi da al-ihsanu ila al-jar daga cikin al-ihsan ila al-jar ma'ana eh, kyautata makoci da Allah ya umarni a cikin alkur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a cikin hadisi daga ciki akwai rashin cutar da makoci shine yake wanda ya kasance ya imani da Allah mahalicin bayi abin bautar mu to fala kada ya cutar da makoci falihan sai ce wanda yake makoci mutumin kirki ghaira musili ba wanda yake mabarnaci ba hadisai sun zo masu yawa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake umarni da kyautatawa makoci kamar hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda yake ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu wanda yayi imani da Allah da ranar lahira kada ya cutar da makocinsa kenan cutar da makoci alama ce ta raunin imani da Allah da ranar lahira domin ya ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira fala yu'zi jarahu kada ya cutar da makocinsa wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito a wannan ya nuna cewa imani ne a kyauta makoci kuma raunin imani ne cutar da shi a wata riwaya ta Abu Hurairah wanda Imam al-Bukhari ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la yasul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqa ba zai shiga aljanna ba mutumin da makocinsa bai kubuta daga sharrinsa ba ba zai shiga aljanna ba man la ya'manu jaruhu bawa'iqa wanda makocinsa bai aminta daga sharrinsa ba bai kubuta daga sharrinsa ba to saboda haka imani ne a tsarewa tsare cutarwa ga makoci da rashin cutar da shi to menene A abubuwan da ake yi ana cutar da makoci suna da yawa kawai duk abin da yake na cutar da makoci ne amma akwai abubuwan da suke sun shahara saboda gidanka daban gidansa daban amma akwai abin da kana gidanka zaka iya cutar da shi shine malai ka misalai yake wa yamna'u min kulli mu'zin li jarihi an hana mutum yayi duk abin da zai cutar da makocinsa ka hushin alhush yana nufi a ban a nan, asalin alhush yana nufin albustan a zamanin baya sukan je gonaki ne wajen biyan bukata a wajen gari an gane ko shine alhush wato wajen biyan bukata kar ka jingina ban ɗakin ka a jikin ɗakin makocinka wa hammami ko ɗakin wanka mu kaga abin nan su suna raba ɗakin da ake biyan bukata tsuguno da kuma ɗakin da ake wanka amma kaga mu waɗa shi ake waje guda biyu to kada mutum ka jingina ban ɗaki a jikin ɗakin makocinka inda zai cutar da shi wata nuri mukilin da kuma yin tanda ta abin nan gurasa a gina tanda ta yin gurasa a jikin garin makoci saboda tana da zafi kuma za ta iya cutar da makoci to wannan da alama ce daga abubuwan da bai kamata a yi a jikin ɗakin makoci ba sai a duba inda gefe inda ba ɗaki a wajen sai a yi amma dai inda za cutar da makoci kada a yi waɗannan abubuwa wa dukkani haddadin ko a gidanka ka fitar da dukkan shago na yin kira in makeri ne kai kana kira a gida ka fitar da wajen kira a jikin ɗakin makocinka ko inda zai cuto wa dakke kasaratin ko kuma buga kalangu kasara yana nufin ganga mu a zamanin mu san a sa kiɗa a yi ta damun mutane to wannan haramun ne yana daga cikin abin da yake cutar da makoci mala yake bai kamata ka sa kiɗa wanda zai rika cutar da makocin shine dakki kasaratin wa madbagatin ko yin jima ko yin jima idan mutum yana jima fata to kada ya sanya wajen jima duk da eh, jikin gidan makocinsa inda wari zai rika kaiwa tun tunda kaga jima tana da illa tana da wari tun da ana cuɗanya wasu abubuwa ne ga kuma ita kanta fatar abu ne wanda yake mai wari to kuma a sa masa ruwa a zuba wasu abubuwa sai su rika wari to kar ka yi a jikin gidan makocinka kar ka ta gidana ne amma warin da kuma tutar waje kai gare shi shine wa da baga da wajen yin jima turbi birihin munakkidi wanda za ta rika cutar da shi birihin da wari munakkid mai tada hankali mai hana shi zaman lafiya wari ne da na damuwa munakkid wa min gharfi ma yamtaddu min uruquhu kar ka dasa abin da bishiyar da in aka dasa ta a gidanka a jikin garin makocinka ko dai ta sa garinsa ya tsagewa ko kuma jijiyar in yana da rijiya a wajen ta rika shiga ta rika sa ruwan yana yin ɗaci ko kuma ba daɗi ko kuma a'a binnan reshe ya fada gidan makoci yana zuban masa da da da shara kar yi wannan yana cikin abin da yake na cutar da makoci ila bi'ri jari fil muta'assili kada ka sanya bishiya kai shuka jikin rijiyar makocinka inda za ta cutar da rijiyar makocinka fil cikin magana mai karfi a cikin magana mai karfi al muta'assil ma'ana al qawl al muta'assil magana tabbatacciya mai karfi duk wannan yana daga cikin abubuwan da ake cutar da makoci amma ba iya wannan ba kar ka zuba shara a kofarsa kar ka fitar da abin nan din ban daki mai yake da suna sokawe ko kuma magudanar ruwan da yana da wari yana bi ta kofar ka zai cutar da shi duk abin da zai cutar kar kai wannan kawai misali ya kawo amma gwar suna da yawa wasiyari mu'min nafsi wal mali ya fata yari daidai yake yani sawa shine tiyan yani sawa daidai ne duk ɗaya yake mu'zin nafsi ka yi abin da zaka cutar da nafs na makocinka ran makocin ya ji wari ya kasa bacci ba su da lafiya abin ya cutar da su kar ka yi wannan walmali ko ka yi abin da zai cutar da dukiyar makocinka yana da awakai yana da doki yana da kaza ka yi abin da zai iya cutar da dukiyar makocinka ya fata ya kai mai sauraro wa ban minhu ma arada ma ardahu al musaddidi yace wa ban minhu ka lamun ce masa kalamin ke karkai ma ardahu abinda zai kai shi ga halaka al musaddidi aikin wanda yake musaddi ya juya baya ya kauda kai kar ka zama haka ka ce ba ruwanka duk abin da zai same shi ya same shi kawai ka yi ta harkar ka ai gidana ne ka juya baya musaddi wanda ya juya baya ya kauda kai karka yi aikin da mutum ka ce koma me zai sa ai gidana ne a musulunci an ce in a gidanka wani abin zai tsallaka gidan makota kada ka yi haka wa yukrahu aklul hajimi wa yukrahu wa yukrahu aklul hajmi in yataraddadan ma al idn yaknu dunahu ihdur yake wattari wa yukrahu aklul hajmi al hajmi shine mutumin da yake da addakil bakta shine alhajm wanda ya fado da hausa mutum da ya fado ana wani wata harkar kawai ya fado ya shigo ciki shine yake wa yukrahu ba a so makaruhi ne aslul hajmi wato wanda ya fado wajen walima ya ce zai zo ya ci abincin walima domin abincin walima ana shiryawa ne ga wani adadi bisa al'ada za a shirya a ce walima ga waɗanda za a gayyato ba duk duniya ake kira ba wata duk wanda ya ji ana walima ya wanke hannu kawai ya ya rika zuwa akwai wani mutum da ya sani a sudan aka nuna min shi ce ba yi da sana'a babban mutum ne amma aka ce sana'arsa kadai ana ta mamaki ya ake bi yake jin inda ake walima bi inda ake walima sai ka gaisu. bi inda ake wani taro abin mamaki kuma saboda yana da babba ne za ga ana jin nauyinsa ba za ka kore shi amma duk inda za a wata walima ko me kawai zai gaishe a wajen kamar yana da shi ɗan suke kai labari zai wani ba to wannan makaruhi ne abin ki ne yana daga cikin abin da ke zubar da kima na mutum da mutunci kawai kaga ana walima ka faɗa mutane ai lissafi ake a walima za a kira mutane adadi a yi abinci na mutane kaza ko ba haka ba to in ba a gayyace ka ba makaruhi ne aklul hajmi ma'ana cin abincin mai faɗowa. in ya tarassadan wanda yake dako yani ya tarassad yana yin dako yana jira ya ji za a yi walima kawai ya shigo makaruhi ne ba a so ma'al izini amma idan an ba shi izini to yakin hu ihbirhu wa tsari wannan kan babu laifi an an ba da izini to ba laifi ka taho da shi kai mai tawa wajen walima ke za ka je walima kar ka bari wani biyo ka saboda kaga in ka je za ka je ina za zan je wani ma ah, to bari biyo ka ci a'a ka ce aka ban ni kadai ko kuma gayyatar ne da kai haƙuri saboda me in aka je kuma lissafin ban da shi kaga za ka cutar da masu walima to amma idan kuka je ya biyo ka ba tare da ka ko ka ji nauyi baka iya cewa koma ba to an je sai ka ce dan jira da Allah sai ka shiga wajen masu walima ka nemi izini da Allah da wani nake tafe ya iya shigowa dan sun ce eh ba laifi shikenan sai ya shigo amma sun ce a'a adadi muka yi abin nan sai ka ce masa ya haƙuri da Allah ka tafi babu kujera a wajen ma'ana adadin da aka gayyato ya isa ba zai dauke mu duba sai ka ba shi haƙuri ya eh, to me ya za ka ce zai fushi ko na to to kaji ma ne yace sai ka ba shi na katin kai ka je ka yi musu abin nan ma'ana addu'a sai ka ce to ga katin cin abinci kai shi kai sai ka kuma wannan kaga kai wa dan uwanka kyautatawa ke ya zo a cikin hadisi da aka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi Abdullah dan Mas'ud yace kana min al-ansari rajul yuqalu Abu Shu'aib wani mutum cikin mutanen Madina sunansa Abu Shu'aib wa kana lahu gulam laham yana da bawa wanda yake yin abin nan abin nan yana yana sai da nama fawa yake yana da bawa mai sai da nama shi wannan mutumin Madina fakala sai shi mutum madina yake isna ta'aman ya kawo mana nama a shirya abinci azu rasulullah khamisa khamsatin zan kira manzon Allah da mutum biyar Ka ji hadisin yadda yake khamisa khamsatin zan kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum biyar kaga yayi kayyade adadi fada rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsatin sai ya aika manzon Allah ya rasulullah ka zo kai da mutum biyar ko na cikon biyar kai da mutum hudu kenan ka zo kai da mutum cikon biyar kai da mutum hudu kenan a fatabi amarajul shi kenan manzo Allah sai sallallahu alaihi wasallam ya dau mutum biyar ke ga wani mutum ya biyo su fa qala nabi sallallahu alaihi to manzo Allah bai ce mutumin koma ba sai ma'aikin Allah bayan yayi sallama sai ya ce wa mutumin al-ansar innaka da'awtana khamisa khamsat ya kai mai gidan nan ka gayyace ni ni da mutum cikon biyar ni da mutum hudu mu zanto biyar wa hada rajul qad tabi'ana amma ga wani mutum ya biyo mu fa in shi ta azinta lahu in ka ga dama ka ba shi izini ya shigo wa in shi ta tarakta in kuma ka ga dama ka kyale shi ka ce ya juya ya tafi qala ke ce bal azintu lahu a'a na ba shi izini ya shigo ya shigo kaga wannan karara ya nuna in wani ya biyo ka wajen walima to sai ka nemi izinin waɗanda suka gayyace ka idan kuma kai abin nan ne dama ba gayyato ka aka ba wanda ya taho da kai to karka je wa mutane domin babu daɗi ka faɗa musu sannan kuma su ce da kai ka koma ba daidai ba ne yana cikin ladabi na halartar walima mala yake wa busha ila zaifani wanza ala alqira wa busha ila zaifani abifan idan ka yi baki wa rushe ka sakan musu fuska shine bashasha ka yi musu ka saki fuskar ka tare da su wanza ka dan yi musu raha alal kira in ka sa musu abincin kira na baki ka kai baki ka shirya musu abinci wai yi mutane to kada ka haɗe ranka ko ka yi gum a ka dan yi abin nan haka murmushi kana ɗan musu raha liturhi ba anhu khajlahu almutanakkidi dan ka rage masa ko ka tafiyar masa da hajjila kunyarsa almutanakiri wanda za ta sa shi a cikin kunci idan mutum ya zo wajen mutane musamman abin da ya shafi cin abinci idan ya ga fuska gumba sakin fuska ba zai iya sakewa ya ci abinci ba to ka dan yi masa raha ka saki fuska ka yi masa ba, domin litulhiba anhu khajlahu ko khajlatal mutanakkidi kunyar wanda yake cikin kunci na cewa ga shi yana so ya ci abincin amma yana jin nauyi wannan ladabi ne shi ma na in ka gayyaci mutane cin abinci to ka yi musu abubuwa na abin nan wanda zai sa ci abincin kar ka yi musu abin da mutum zai zo ya samu kan cikin kunci bai sake ba kaga ba zai ci abincin ba wa kun mutiran in kana fi zabi qillatun idan abin da aka kawo na abincin ba yi da yawa to kai a matsayinka na mai gayyata ka zama mutiran ka fifita yan uwanka ka fifita ɗan uwanka da ka gayyato eh, eh, fizza da killa in ya kasance a abincin ba yawa wala ta takallaf ta'jazanna fataf nadi mala yace wala ta takallaf kada ka yi takallufi ta'jazanna in kai zaka gajiya fatafan nadi kuma ya kai ka zuwa ga alfanat shine karewar abin da kake da shi idan za ka gayyaci mutane gayyaci su gwargwaron ƙarfinka. gwargwadon halin da kai kake da shi karka ce ai za ga yake mutane bari ka yi abin da yake yafi karfinka kuma sai ka karar da abin da yake ka, ba a yin haka kowa in za ga yake shi kai abin da za ka yi iya abin da ka iya shi yasa za ga a cikin hadisi ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi an gayyace shi amma abin da aka kawo za ga a gurasa ce da dan mai da za a za a lakuci gurasa da shi amma duk da haka kaga da yake girmamawa ce ka gayyato sai ka abin da ka kawo sai ka an yi godiya so kada ka lata ta kallafa in zaka yi abin nan walima ko ka shirya abinci ga mutane karka ce sai ka koya abin da kake da shi matsalar za ka samu shi ne malam ya yace na ji, sai ka karar da abin da yake ka, kuma in sun tafi kuma ka zo ka shiga damuwa saboda ba komai a hannunka ka gayyato mutane sai ka yi dan abin da za ka iya sai ka dan abin da zaka iya me yasa yake gaya mana wannan magana saboda al'adar larabawa su gayyata ba sai ta mai hali ba ba sai ta mai hali ba a'a kawai dan abin da kake da shi shikenan sai ka kira mutum ɗaya biyu ku zo mu ci abincin dama zo kenan mutum biyu ko uku sai ka zo a ci abinci almuhim ka faranta wani kuma ciyar da abinci abu ne na mai daraja abu ne mai daraja Ah, al'adar mutanen sudan idan da wanda ya je sudan zai ga suna da irin wannan al'ada in kun gaisa da mutum kaza sai ya rike hannunka ya ce ina gayyatar ka kuma ba wai gayyata ta wani abinci ne za a ci ko na rana ko na dare kuna gaisawa ko a masallaci kawai sai ya rike hannun sai ce a wajen rana ka ci abinci ko da rana kuma ka ji normal abincin da ake a gida ne ba wani amma dai ba zai ci yana so ya gayyaci wani ko da mutum ɗaya ne a zo a ci abinci a wajensa wani al'ada su ce ko amma al'ada ce mai kyau al'ada ce mai kyau wani ɗalibi yake ban labari cewa ya yi kwanaki hatta kwana ma da yake su suna da farfajiya da gado haka da ake yi na a filin gida suke tun akwai zafi a ƙasa sai a yi ba a ɗaki ake kwana ba a za a yi 'yan gadaje haka na a farfajiyar gida ya ce wallahi ya yi kwanaki yana abin nan kawai mutum in ya gayyace shi sai ya ce ka zo abin nan in kun ci abincin dare sai a yi ta hira sai ce don Allah ka ga gado nan ka abin nan shi kenan sai kwanta in an yi asuba kuma bayan asuba salamu alaikum sai kai tafiya ka amma ba baki to eh ba ruwan su tunda ana yin wasu gadaje haka a tsakar gida biyar shida za a gan su da yawa to duk mazajen gidan a kai suke kowa zai kwakwanta a yi hira kuma wani anan zai yi baccinsa ba a shiga ɗaki mafi yawa ma a ce sai an koma ɗaki to kawai sai ce masa da Allah in an ci abinci a to zauna mana mu mai hira an kawo shayi sai ga dare bismillah faddal ga abin kwanciya sai kwanta an gare ta abin da aka yi asuba shikenan kuma a gaisa ma assalamu gobe kuma wannan yace ni ma yau gida da zaka je kana ta yawa gidan mutane <laughs> kuma normal to a wajen su ba wani damuwa bane al'adun su ba irin namu bane amma dai za ga rayuwar su tana da daɗi ma'ana babu takalluf a ciki babu irin wahala da dora kai din nan kuma sannan ba su da kyamar mutane da kuntatawa su suna da sakin jiki baka san mutum ba fa waye kun saba da shi bane a kawai in kun abin nan eh, kun haɗu a masallaci ɗaya biyu sai ce bismillah kawai zo mana kaza ka sai rike hannun ka ce sai ka ci abinci rana a waje in ka kuma ya ce ya ce ya ce abin nan bittala ya rantse da saki in baka zo ma'ana matar su ta so in baka zo ka ci abincin ba alayya talaq da alayya salatu ma ta in baka ci ba alayya sala mata ta ta ta ta <laughs> kaga ka saka masa mata <laughs> sai ka ji sai ka zo ka ci to kuma wallahi so abin ba ba wani damuwa normal wato sai in ta mamaki ni kuma a wajen mu kasar mu nan in kana so ka ga damuwar mutum haka in kun gaisa ka rike hana so yake kwaci baya so ka kalace mutum kowa baya so a rabe shi wannan sai in ta mamaki wani yake mu me damuwar mu ba wanda yake so ka rabe shi ko kuma kawai ka zo gidan mutum ka ce ai na biyo ta unguwa ne ce bari zo mu gaita sai ga ya abin yana ƙara nesa da kofar gidansa kuna gaisa yana ƙara nesa ma'ana mun kun gaisa ka yi gaba kar ma ka shigo saboda babu yan uwantaka babu ba saba bane ba aminci bane ba aminci bane amincin yaushe har relation amincin ya fara kuma yanzu in rashin aminci yanzu kai zan ce baka da aminci na saba da kai anan ce ba za ka zo fi ka shiga gida ka ci aminci ba ai ba wai kowa bane wani so in aka ce kowa ne irin wanda aka yi abin nan to sai ka ce amma wanda ka saba da shi fa kuna sallah a masallaci a unguwa ɗaya kuke ka san daga inda yake fitowa kaga ba wani abin damuwa da har zai tayar da hankali to amma dai ka ce ba al'ada mu bace mu ba mu saba da ba mu da wannan dankon zumunci din tsakanin mu da juna kowa so yake kawai dan uwan shi ya nesa da shi amma su ba haka suke ba gaskiya kun je yau da gobe kun saba da mutum a kuna masallaci kuna waye to kawai ya dinga ka gida kenan zo mu abinci zo har ka gama an zama an saba ma sai ga an saba saboda yawan kana shiga gidan mutum kana da ya ayan wane duk har an san kama saboda an san ina kake an san ala ayi hal wannan dai yana bayyana cewa kar ka kallafa wa kanka in zaka gayyaci mutane cin abinci ka ci shi kai abin da fi karfin ka wa ma abani yace wa ma وماء بني بني دنيا إن أكلت فاحتشم وماء فقرائهم آثرهم تسددي yake wa ma'baniyar duniya ko wa ma'baniyar duniya baniyar duniya ma'ana 'ya'yan duniya wa ma'baniyar duniya tare da 'ya'yan duniya in akalta in ka ci abinci fahtashir nan kan fahtashir ma'ana idan ya kama ka je walima ko wanda ya gayyace ka mutum ne mai hali shine bane duniya wanda da duniya Shi ne ce bani yan duniya amma mun kace yan duniya da hausa kaga kamar ba dadi amma shi bani yan duniya ne masu duniya a su. in ka je ma'ana za ka ci abinci tare da irin waɗannan to ba ka da damuwa yake kar ka kame ka ce wai ba za ka ci abinci ba a'a ka sake ka ci abincinka yani in akalta mal azmiya fa kul mithlahu in ka je cin abinci wajen masu wadata ka ci abinka lafiya lau amma in za ka ci abinci tare da waɗanda suke talakawa ne to kada ka sau jiki ka yi ta ci saboda sun fi ka bukata sun fi ka bukata ya ce wa ma bane duniyan in akal duniya tare da mutanen masu abin duniya a hannun in akalta in ka ci abinci ba a tashin wannan ka gada dama ka ka dama ka ci abin ka lafiya lau ma'ana karka ce wai ba za ka ci ba karka ce ba za ka ci ba saboda su al'adar su kenan to in ka je cin abinci ka ci abin ka sai abin nan ka goshi karkar wani janye jiki kana wani fulako su ba sa yin haka al'adar laraba an ka cin abinci za ka sau jiki kuma ka ci abinci ka ci abinci shi ya samu a wajen cin abinci za ga ana su ana tattaunawa ana bujuro da abubuwa ba wai irin namu da za a hana ka sakar ba a'a ba haka ba lokacin cin abinci a lokacin kuma za a tuno abubuwa a lokacin za a yi maganganu yake amma wa ma fuqara'ihim in ka ci abinci tare da talakawa to atirhum ka fifita su wajen abincin kar ka yi ta babban loma kar ka yi ta ci da yawa kai kaɗan ci kaɗan ka bar su su su ci da yawa su saddadi in kai haka kai daidai kai daidai saboda akwai wanda yake da bukata abincin to kai da ka shirya abincin ka kawo kar kuma ka sa a gaba ka canye in je su malam saboda babu hikima ne amma wanda yake da bukata a bashi dama ya ci abincin ya ci abincin an gane ku sannan ma ya ci gaba da cewa yake wal ikhwana ma'ahum in akalta fambasit wa wanis wala tadhkur kalaman yunakkidi wal ikhwan yan uwa da zaka ci abinci tare da su ma'ana abokai da wanda aka zama ‘yan uwa an zama kamar ɗaya yake in kaltafan basu, cin abinci kana hira sai a ce sai kai kuma baka so a aibanta ka ko kuma ka ci abinci da yawa sai a ce za a aibanta ka wannan ba daidai ba ne to a wajen larabawa in ana cin abinci ana sakin jiki shi yasa za ga akwai hadisai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kun san hadisan a lokacin da ya yanke nama a jikin karfatar da aka gasa tunda ma'aikin Allah yana son wannan da ya yanka kawai sai ya fara bayani abin da zai kasance rana alkiyama a gani ba wani abu ba bane so a wajen larabawa don ana cin abinci malaki ta fan sai ka sau jikinka wa wanis kuma kai kai hira wanis ma'ana yana nufin abin al'inas ko alwanasa ma'ana sakin jiki da yin maganar da take mai faranta ciki maganar da zaka amfanar da yan uwanka amma wala tasfur kalaman yunakidi amma kada ka ambaci maganar da za ta kawo ɓacin rai ko ta ɓata cin abincin sai su ƙware abokan cin abincin wala tasfuran baulan wala qadaran radi sannan kada ka ambaci abu na kazanta baulan abin da yake yana da alaka da bawali ko kazanta radi mara kyau kar ka yi haka sau shi kuma yana sa kyama yana sa kyama kada ka yi haka duk abin da zai sa abokan cin abincinka su su ji ba sa so kada kai haka kada kai haka yake wala tahqiran shay'an yuqaddamu lil qira kai da aka gayyata cin abinci wala tahqiran shay'an kalkare ne abin da aka maka yuqaddamu lil qira wanda abokin wanda ya gayyace ka ya kama kalkare na kalkare na wa ta'jilu nadrin zinatun lil musarridi sannan kai da kai bako wa ta'jilu nazrin gaggauta kawo dan kadan nazir yana nufin kadan kadan kawo dan kadan zinatun ado ne lil musarridi ga wanda yake cikin yunwa da jin sanyi bako ne yayi tafiya ko a gajiye ko ana cikin sanyi to idan ya zo karkace ce ka yi masa abin da yake na musamman shi yanzu bukatar shi kawai ya dan samu abin da zai sa karka ce a zauna nan aje a yi awa ɗaya ana shirya masa abinci ko awa biyu ba ya gama galabaita wannan ba hikima a ce a ba a yin haka in dai kai bako yi maza ɗan samu abin da za ka ba shi ko yaya ko da nazar ɗan kaɗan ne shi ne nazar da ɗan ka alƙalil ke in ka yi haka ka yi masa abin da zai ji daɗi shi yasa ce zinatu ado ne na karɓar bako in bako ya zo yi maza ka sa masa ɗan wani abu in ma za ka yi mai yawa amma farata masa wanda dai zai fara tafiyar da yunwa da gajiya ka masa lemu ka masa dan abin nan cincin dan kek dan wane ne mun ciwo masa za a yi na irin dan gaggawa din nan to sai a yi sannan kuma za a shirya mai yawan daga baya a yi amma dai yanzu kada a aje bako yana cikin yunwa da gajiya da sanyi kuma yana jira a bashi abinci kai kuma ka shi sai an je an abin nan ko kuma ya zo bayan la'asar ka ce shi an yi abincin almuru bayan magariba za a ba shi abinci wannan ba hikima ba ne wannan ba kyauta wajen karɓar bako wani in an yi wannan magana watakila sai ga aito wannan kamar abu ne da ya kamata sananni ba haka ba ne, wasu mutane ba haka suke in ka je bakunta wani wajen sai ka yi abin nan inna lillahi saboda duk abin da za a maka mu'amala ce wadda ba za ka ji daɗin ta su a wajen su kawai za su ba sa tuna girmama bako da yi masa gaggawa wajen yi masa hidima yin kaza kaza an gane ku amma in ka je wani wajen inda suke da al'ada irin ta larabawa su kan wajen karɓar bako suna kan gaba suna kan gaba yin kokari wajen kyautata bako wajen yi masa hidima wajen kaza to ka zamo mai wannan addini ne ladabi ne na addinin mu an gane ko sai a kiyaye wa yukrahu aklu turabi illa tadawiyan yana ya dawo kuma yana magana game da abubuwan ci yake wa yukrahu aklu turabi ba a san a ci kasa kasa turab kaga ai kasa wa zai ci kasa in ba dan uzuri ba sai ce illa tadawiya sai dai in saboda magani kamar irin yadda mata suke cin wannan wannan kasar kaga malai yace ai ba daidai ba sai dai in dan magani yake wa aklu khabithir rihi ghairi musakhadi da cin abin da yake wa akulu khabithir rih warin sa bai da kyau ghairi musakhali ba tare da an sa shi akan wuta ba musakhali yani muharrak ba kona shi ba kamar tafarnuwa kamar albasa da makamantansu ba daidai bane kashi sai an yi mai sai an dafa su an tafiyar da wa me yasa saboda ai kana shiga cikin mutane zaka yi magana kuma wanda yake musamman tafarnuwa kana ci tana bin gumi kuma kai gumi misali ka biyo tufafin ka duk inda ka rabu mutum sai ka ji ka cutar da shi da warin tafarnuwa kuma mutumin da ya saba irin wanda suke da'iman suna ci duk abincinsu akwai tafarnuwa ya kake ji akwai matsala bare kuma mutum ya ce zai rika cin wadda ba a dafa ba ko albasa wasu suna cin wadda ba a dafa ba wasu kasashe za ka da abincinsu kashi biyu bisa uku albasa da irin wayannan abubuwa to sai ka ga suna matuƙar wari mutanen asiya wajen indiya pakistan da makamantansu suna da yawan cin irin wani abubuwa saboda haka za ka tadda warin su su ba irin wari ne mai tada hankali saboda ba a damuwa a dafa abin aiwai saboda ba san ladabi ba ne in kana hulɗa da mutane kada ka cutar da su in ka san kana wannan sai kai ta kokari ka sa turare ka yi wani ne yadda dai ba za ka cutar da mutane ba shine malai yake yukrahu aklu turabi illa tadawiyan makaruhi ne cin ƙasa in dai ba saboda magani ba wa akulu kabithin rihi ko ka ci abin da yake da wari mummuna ghairi musakhadi wanda ba a kona shi ko an dafa shi ba wa akulu ka uznal alqalbi wal ghudaj karahan wa arrim yace shira jawzul Kimari wa sharridi wa akluka uznal alqalbi a cikin dabba akwai abin da in ka ci ah, ba yi da kyau anan ya ambaci uznal kalbi suka ce shine wani abu a cikin zuciya wanda ba yi da kyau ma'ana ba komai ake ce a jikin dabba ba saboda wani abin yana cutarwa to abin da yake cutarwa kada ka ce a jikin dabba wal kamar kari shine gudad kari ka kari da ake samu a jikin dabba malai ce ba abinci ba ne. saboda zai iya zamowa cuta zai iya maka illa akrahan ka ki wannan kada ka ce duk abin da yake a jikin dabba mai illa in ka gani kada ka ci wa shira jawzul kimari wa sharridi sannan kada ka ka rika abin nan cin sayan abin da yake shira yana shi saye na jawzul kimari irin abin da ake yin abin nan dara da shi akwai abin da ake dara shine jawz al kimar kamar 'ya'ya ne na na wani jawz jawz jinsi ne na kamar 'ya'yan itace wanda suke da 'ya'ya domin an ce jawz al-hind kamar me take suna wannan ba a cila ba kamar a ce kwakwa to akwai wasu da suke da 'ya'ya a cikinsu ko kuma da ake ce ya kwallo babban kwallo to irin wayannan yace kada ka sai irin wayannan saboda ana yin tata da kwallon kar ka ci kana jefarwa ana ɗiba domin a yi wa sharri kuma ka guje a wannan ka guje a wannan wato in ka lura malam ya haɗe abubuwa da yawa ne a cikin maganganunsa duk abin da ya zo masa yana faɗa wanda ladabi ne da ya kamata a kiyaye ko da fasalin ba wannan bane dai amma an amfana ya kawo fa'ida ko ba haka ba mala yace aka timari wal jallala yanzu kuma zai yi fasali yayi magana akan a cin 'ya'yan itace a gonakin mutane cin itace a gonakin mutane wal jallala da cin naman dabbar da take cin kazanta wa adabu shirbi da kuma ladubba na sha shan ruwa ko shan wani abin sha wannan da ladubba na kwanciyar bacci wato zai haɗe maka ladabi na mutanen suke rayuwa a ƙasashen da ko kuma inda ake da gonaki ko lambuna to kaga wannan zai musu magana game da ladabi dangane da gonaki da lambunan mutane hakkin mutum kar ka je ka faɗa masa ka ɗeban masa ko ka ce ai yunwa kake ji za ka ce a'a akwai tsari akwai ladabi da sannan da cin dabbobin da suke cin ƙazanta. kan masu cin mushe ko cin kazanta to ya me ladabi game da su jallala sannan zai kawo bayani akan adabu shurbi wannan laduba na shan abin sha da kuma laduba na kwanciyar bacci a idan an tuna aljallala dabbobi ne waɗanda suke mu'amala da kazanta to amma ba dabbobi kaɗai ba hatta gonaki da ake shayar da su ake ban ruwa da kazanta su ma sun shiga wannan ba wai ana magana a jallala kadai dabbar da take mu'amala da kazanta wata dabbar saboda rashin abinci ce ta rika cin kazanta ko kuma ɗabi'ar ta ce irin kamar agwagwa da makamar tana bin kazanta ko ba haka ko kuma wasu dabbobin da ake ciyar da su da da kazanta kamar jini kamar mushe ana ciyar da wasu dabbobi da wani su ake cewa jallala to hukuncin sa a musulunci duk dabbar take mu'amala da kazanta ko gonar da ake shayar da ita da ƙazanta haramun ne a ci abin da a ci naman wannan dabba ko a sha madararta har sai an tsarkake ta ko kuma abin da ya tsira daga ƙazanta ba za a ci ba har sai an tsarkake shi har sai an tsarkake shi wannan ba wai abu ne wanda yake na yanzu ba sun da mutane suna yin taki da ƙazanta a gonaki kuma kazantar kamar ta dan adam ka san ita ce wadda take mai cutarwa amma kazantar dabbobi dama wannan ai ta shine matakin kashin dabbobi amma dan adam ba a dibar kazantar sa ce za a yi taki da shi ba a yi sai dai wasu mutane suna yi a wasu lokuta abin mamaki yanzu a zamanin sai ga wai kazantar dan adam har zuwa ake kyauta ana ɗibewa sai a je a zuba masa wani chemical sannan kuma a je a saida ma ko kuma a je a zuba a gonaki za a ga ana ɗiban shi a motoci ana kaiwa gonaki to kaga wa'annan masu yin wannan ya kamata a ce sun tambayi me hukuncin gonar da ake zuba mata kazanta ta ɗan adam ba wai kawai ko kuma yanzu misali akwai lambuna da ake shayar da su da ruwan kwatami ruwan kazanta ruwan ban kuma da shi ne ake kawo ana ci da mutane ba tare da an tsarkake shi ba akwai hukunci na shari'a akan wani ya zo a cikin hadisi ah, malamai sun kaso gida biyu game da cin irin waɗannan dabbobi ko shan madararsu magana mafi inganci shine cin naman jallala haramun ne sai idan an tsarkake ta ko cin abin da aka shayar gonar da aka shayar da kazanta ba za a ci ba sai an tsarkake wannan gonar dan me saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka rawaito Abdullahi ibn Abbas ya rawaito marfu'an yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naha al-labani shatil jallala ya hana a tatsi madarar akuya ko dabbar da take cin kazanta wani hadisi abu dawud da ya rawaito da imamu a tirmidhi da nasa'i da imamu ahmad da wasu malamai hadisi ne ingantacce naha rasulullahi kuma ala da abin na ƙa'ida shari'a annahu yaktabi at-tahrim idan an ce annabi ya hana to a yin abin da annabi ya hana me kenan hukuncin sa haramun a ce Allah ya hana ko annabi ya hana yin wannan abin ya zama haramun sai dai idan hannun ya zamo hannun iri biyu ne ko akwai nahiyu wanda yake tanziya idan ya zamo hannun ne na karhanci wannan wani dalili ne zai nuna cewa hannun na karhanci ba na haramci ba ma'ana an kyamata abin amma in kai shi kenan amma hannun na haramun shine abin da in kai kai laifi to ga hadisi ya zo manzon Allah naha sallallahu alaihi wasallam allabani shatin jallala ya hana shan madarar dabbar take cin kazanta sannan ya zo daga amru dan shu'aib an abi an jaddihi qala na rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-luhum al-humr al-ahliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana cin naman jakin gida a yau mu khaibar kenan ranar da kai yakin khaibar ya hana cin naman luhum al-humr al-ahliya jakin gida wa anil jallala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin dabbar da take cin ainihin ƙazanta jallala ya hana wa an biya kuma yace kada a haukanta wa akli lahmiha kada a cinamanta wannan ma imamu abu dauda da nasa'i da Imam ahmad da wasu malamai suka rawaito hadisi ne hasan isnaduhu kamar yadda malamai suka fada hadisi ne ingantacce to kaga anan an ce an hana hani kuma in aka ce annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam ya zama haramun aikata shi to na abuwa da an hana to amma malamai suka ce a kamar da malam zai bayani dabbar da take cin kazanta to idan ana so a tsarkake ta sai a ajiye ta a tsare ta a ciyar da ita abin da yake mai tsafta na iya lokacin da ake ji kazantar ta gushe kamar da zai gaya mana gaba ya ce wasu malamai suka ce kwana uku ne za a tsare ta a ciyar da ita da abinci mai kyau ko kuma gonar da aka shayar da ita da abin da yake na kazanta to sai an yi kwana uku kuma ana shayar da ita da ruwa ne mai tsarki mai tsafta amma wannan kwana uku ba hadisi ba ne malamai ne suka suka yi wannan kaidin wasu malamai suka ce babu wani kaidi sai an gamsu da cewa dabbar yanzu mafi yawan abin da yake na kazantar da take ci ya ya bar domin ai abin da mutum yake ci shi yake gina masa abin da dabba take shi yake gina masa to an ba ta aka ga kamar yanzu ta ta tsarkaka ma'ana gwargwadon yadda za a ga cewa ta canza yanayi to wannan shi kenan sai a sha madara kuma a iya cin nama kamar yadda masu kimiyya suka sani ko suka yi bayani cewa abinda aka ci na nama yana yana ya ta'allal yana narkewa a jikin mutum shi yasa ake magana cin kazar gona ana yi mata allura ana ba ta abinci mai chemicals ana don ta yi girma da yawa ko tan da saurin girma musamman yanzu ma ba iya kajin gona ba a'a duk dabbobi ana musu wannan dabbar da misali sai ta shekara uku ta yi kyau to a wata shida ko wata bakwai ko takwas za ka ga an mata abin da ta in ka kalle sai ka ce ta shekara saboda za a yi mata allurai za a bata magunguna to naman da za ka ci na wannan dabba duk chemicals da yake jikinta kuma zai dawo ne jikinka wannan abu ne wanda masana kimiyya sun tabbatar da shi ke sa yawancin wannan duk abin da ta ci na kimiyya na chemicals da yake jikinta tunda ai zai zauna a jikinta to in ka ci naman kai ma zai dawo jikinka kuma yanzu misali ayan itace za a ga yanzu ayan itace ba irin wanda za a ce sai shekara yanzu a shekara ɗaya sai ya inda an masa wani abu sai ya ba da 'ya'ya so adadi ko kuma zai nuna a wata uku sai ya nuna a sati uku to kaga duk wannan ana ana abin da zai iya tasiri ne ga abin kuma wanda ya ci abin shi ma sai ya tasiri a kansa to shi yasa aka hana cin naman jallala kazantar da ya zauna a jikinta dafin da wane ne duk kuma sai ya koma jikin mutum kaga a shari'a hikima ce ta tsare lafiya to an bata aka ciyar da ita mai kyau na adadin lokacin da ake ga ta tsarkaka to wannan ya halatta a ci naman ta ijma'an babu saɓani tsakanin malamai amma tana cin mushen ko tana cin kazantar a yanka a ci a lokacin ko a tatsunan ta madara a sha to shi aka hana shi aka hana an gane ku akwai bambanci tsakanin alhubub wa thimar al-thimar shine ayin itace akan ambaci dabino da kamar irin waɗannan abin da yake jikin itace kamar mai sunan shi inibi duk wanda ana ta shi thimar amma hubub shine hatsi wanda kamar masara kamar dawa da makamanta akwai bambanci tsakanin su zai ma bayani insha Allah ga malam yana bayanin hukuncin yake cewa wa in marra insanun bi asmari ha'ifin idan mutum ya je wucewa bi asmari ha'ifin da 'ya'yan itace a wata gona bila ha'ifin amma gonar ba ta da danga ba a kewaye ta ba wata gona an kewaye ta kuma ba a to in ka je wucewa gonar da ba a kewaye ba ka kana wuce kawai hannu za ka mika ka ka ciri 'ya'yan itace au nazirin ko kuma ba ta da mai gadi bila haifin au nazirin ba katanga babu abin nan sannan babu kuma mai gadi mutarassidi mai tsaro mai sa ido to ya’kul wala yahmil in kana jin yunwa kana da bukata ya’kul ka iya tsinka ka ci wala yahmil amma bai halatta ka ɗauka ka sa aljihunka ka tafi da shi ba walau an gusu na shin ko da a cikin gusun ne ma'ana reshe kamar reshen yayo yayo abin nan inda zaka iya kai hannu ka ɗauka ba sai ka hau bishiyar ba ko da reshen ka je wucewa ka kama reshe ka tira to ya ce liyakul ka iya ci wala yahmil amma kada ka ɗauka ka sa aljihu ko ka ɗiba ka sa buhu kar ka yi haka walau an gusu na shin ko da a cikin reshe ne wa an ahmada ahdur min hugaira al-mubaddadi wa an ahmad amma wani an rawaito daga imamu ahmad cewa uhdur minhu ka kiyaye kada ka ci kayan mutane domin ba halalin ka bane a wani kauli na imamu ahmad ya ce kada ka ci ka kiyaye gairar mubaddadi sai dai wanda ya faɗi ƙasa ka iya sunkuya ka ɗauka wannan babu komai inji imamu amma ba za ka tsinka a jikin itaciya ba amma almubaddad wanda ya faɗi a ƙasa ya zube to ka iya in kana da bukata ka iya ɗauka ka ci wa na amada ga kauli na uku kuma daga imamu ahmad uhdu mutlakan duna hajatin kar ka taɓa kayan mutane ko na ƙasa ne mutlakan gaira hajatin sai dai in akwai matukar bukata wana wancan kaga kamar ba ambaci bukata ba kawai sha'awa ka zo ya kaga eh, dabinon wani yayi kaga ‘ya'yan itacen sun yi kawai ka kai hannu ka tsinka saboda kana da sha'awa to kaga a ka'ida kayan mutane sai ka nemi izini to ba za ka tsinka musu abin nan ba amma wasu ka ce in ya faɗi ƙasa na ƙasa ai kaga kamar ba mai kamar ba damuwa an ka koya ka ɗauka ka ka ce to amma imam Muhammad a ƙauri na uku yace uhdur mutlaqan ka kiyaye kar ka taba kayan mutane mutlaqan baki ɗaya dole hajjatin sai dai in kana da bukata kana jin yunwa to wannan babu laifi wa ma'aha bila gurmin fa kulla tazawwaju wa ma'aha tare da bukatar ka iya ce bila gurmin kuma ba za a kama a ce ce ba babu garama babu gurm babu biya in ka sun ka dauke na kasa kace kana jin yunwa to ba zai kama ka mai gona ya ce ce ka ba fa kul yake ka iya ci kuma ba za a kama ka ba laifi amma la tazawwadi kada kai guzuri ka ɗiba ka sa aljihu ko ka ɗiba ka rika ɗiba kana sa abu a kar ka yi haka in kai wannan kuma kaga ka shiga hakkin mai gona ko da a ƙasa ne ko da a ƙasa ne kenan ya ambaci kauli nawa a kauli uku ya ambata na farko ya ce liya akul an gane ko wai marra insanun bi asmari ha'ifin bila ha'ifin aw nadirin mutarassidi akul shine magana farko ka iya ci amma wala yahmil ba tare da ka ɗauka anan bai ambaci bukata ba kawai bukatar sha'awa kaga kana so ka ɗauka ka ci wala an gutu ko da a cikin reshe ka cira babu laifi a kaule na me na farko in kai sha'awa ka cira amma ba tare da ka sa aljihunka ko ka ɗiba a buhu ba wannan babu laifi wani ahmad amma wani kauli na biyu daga imamu ahmad uhdu minhu ghairal mubaddadi ka iya yace ka ɗauka uhdur ka kiyaye banda wanda ya faɗi mubaddal a ƙasa ya zube ka iya ɗaukar wannan babu ne amma a ƙauni na uku yake wa an amada uhdur mutalakan duna hajatin ƙauni na uku daga Imam'u ahmad kada ka ɗauka kayan mutane in dai ba kana da bukata ba wa ma'aha bila gurmin amma in kana da bukata ka iya ci kuma ba za a ce ka biya ba fa kullata zawadi, ka iya ɗauka ka ci amma ba tare da kayi guziri ka ɗiba ba yace walaisa alaihi fil mubahi gharamatun ka aklin lidurrin min mahufin bi mubadi abin da yake walaysa alaihi fil mubahi gharama abin yake na halin ne babu laifi in ka ɗauka wannan na bukata kaci ba za a ce ka biya babu garama ba biya ka aklin lidurrin saboda in ka ci saboda larura ta yunwa in baka ci ba za ka cutu kamar matafiyi ne yana yana da larura ba da guzuri kuma ya ga abin da zai ci ya rayu min mahufin da mubade wato ka ɗauki abin da yake a waje ba nesa za ka je ba hanya ce ta biyo da kai ka ɗauka ba nukar gari kai ka je gonan mutane ba a hanya ce ta biyo da kai kuma kaga kana da larura kana jin yunwa za ka iya cutuwa in baka ci ba Ko wani ya babu laifi a nan ba za kuma ka biya ba in ka ci ba za a kama a ce ka biya ba wala tat'aman min darri an'ami ghaibin kada ka je ka tatsi madarar dabba ta wanda baya nan wala tat'aman karka sha min darri an'ami ghaibin daga hantsa madara ta dabbar mutumin da baya nan wa zar'in bi habbin ko kuma gona ta hatsi shine hab na ce muku abubuwan bace tsakanin asimar wal hubub a can asimar an ce kai zinka saboda bisa al'ada shi timar cinsa ake kai tsaye dabino da inabi da makamantansu ko ba haka ba amma masara fa da dawa ita haka za ka tsinka ka ci a to shi yasa ya ce wala aman kada ka ci ko kuma misali ka tada saniyar mutum kawai tana tafiya ka tsare ta kawai ka kama ta kan madara a wannan ba daidai ba ne wala aman min darri an'ani za'ibin baya nan mai ta in yana nan sai ka nemi izini a taimaka da Allah a dan bani daga madarar dabban nan mana in ya ga dama sai ya baka amma in baya nan ba za ka tsare dabba ka tafi madarar ta kace za ka sha ba wa zar'in bi abdin bi abdin ar-ratb minhu bi awkadi ko kuma zar'in gonan mutane na ci ka je ka cira ka ce a za ka ɗaukan musu wannan ba daidai ba ne wannan abin hanawa ne a can an baka dama saboda ce ake kai tsaye a nan kuma sai ka ɗiba sai ka je ka dafa sai ka yi kaza ko ba za ka ɗaukar musu kaya ba ko kuma dabba ka tsare ta kace zaka tatsi madara wannan duk ba daidai bane in kai haka kayi laifi kuma ya ka kama ka sunanka sunanka ba to me haka dai <laughs> tunda ai akwai al'adar mutane al'adar su sutan idan abu ne a jikin bishiya ko a ƙasa kamar yana jehowa kamar 'ya'yan itace in ka ya ka ɗauka ba za a zarge ka ba haka ka ɗauka kaki ko ba haka ba ina ga al'adar nan ma ai haka ne ko ko ya yake a nan wajejen mu a? ai kaga nan ya ce gonar da babu babu katanga sannan ba mai gadi inda mai gadi dama ai kana zuwa zai ce wuce ko ba inda katanga ka haura ko ka gada ba ka yi laifi amma idan abu da take ka zo wucewa ka gani ka ɗauka saboda sha'awa ko abin nan ba za a zarge ka ba gaskiya kuma ci kai kawai ba wani abu ba ba za a zarge ka ba ɗaya biyu ka ci ko mai gonan ma ba zai damu ba amma yanka da buhu fa ko ya ga aljihunka duka dama da ka cika ta wannan ba na bukata ba ne to haka al'ada in kai wannan ba damuwa amma shin al'adan mutane ne kaga gonan masara kawai ka zo kana karya kana sa aljihu ko gonar dawa kana karya ta yi ba abu ne wanda yake eh, an yadda ba wannan ya nuna kai ka yi sata ko kuma ka kama dabbar mutum kawai tana tafiya ka duba ba gan shi ba ka tsare ta ka kama tatsan madara a ga wannan an san kayi ne to shi wannan ba daidai ba ne in aka kai ga yawan alkali sai ma ladabi na cewa ka taɓa abin da ba ka ba ne amma wancan kaga ya ce ba garam shi ma ya faɗa ba za a kama ka ce shi ka biya ba ko da za a je gaban hukuma zai ce a wannan ai ba dan ya ɗau ɗaya biyu ya ci ya tsinta a ƙasa ai ba wani abu ne abu ne sananne to shi ba a zargi amma wannan kuwa ana zargi ina ga zamu dakata a nan fasalin yana da tsayi kwarai za mu ci gaba insha Allah ta'ala a darasi na gaba abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon fahimta da aiki da shi Allah ya mana afuwa akan tuntuba harshe wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin